assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratul takasu Allah ya sa albarka cikin abin da muka yau za mu shiga cikin suratul asiri suratul asiri ita ma sura ce mace. babban darasin da suratul asiri take karanta suwa shine a sanar da mutum cewa alkairi ko sharri za ka za ka yi ne a iya zamanin ka eh, ko alkairi za ka yi za ka yi ne iya zamanin ka idan ma sharri za ka yi da rashin arziki za ka yi za ka yi ne a iya zamaninka saboda yadda abdullahi dan mas'ud ya jarabtu da alkur'ani ya sa ya iya ƙur'ani ya goge a ƙur'ani annabi kan ce duk wanda yake so ya koyi alkur'ani ko ya ji alkur'ani da ɗuminsa yadda Allah ya saukar da shi ya ce ya je abdullahi ɗan masu da ya koya shi ya yi yayin ƙur'aninsa ya lokacin su mujahidi suka zo suka rungumi alƙur'ani suka yi yayin su su imamu malik aka zo aka yi ƙur'ani imamu shafi'i aka yi ƙur'ani su malam usaimin aka zo aka yi ƙur'ani su albani aka yi ƙur'ani su ja'afar aka yi ja'afarun ƙur'ani amma kowa ya yi ne iya na zamanin to abinda suratul asar take gaya maka in bol ma za ka yi za ka yi iya na zamanin ka idan alkhairi za ka yi ko sharri za ka yi to za ka yi ne iya abinda zamanin ka yi zo maka to abinda zai biyo bayansa kuma asara da nadama sai dai wanda ya kiyaye dokokin Allah ya ce walau annahu fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Allah ce wallahi da mutane suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum Allah ce da yaji muku alkhairi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Allah ya ce idan da mutane suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum Allah yake da shine mafi alkhairi gare su wa ashadda tasbitan Allah yake da sun fi tabbatuwa a rayuwa wa idan Allah yake inda suna aiki da abinda ake musu wa'azi da shi wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima Allah yake wallahi da mun ba su wani sakamako mai girma wa lahadainahum siratan mustaqima Allah yake da mun da su Allah amma da mutane suna aiki da abin da ake musu wa to Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya sa karatuttukan da muke su amfani Allah ya sa alkur'ani ya zama hujja gare mu ba ya zama hujja akan mu بسم الله ya الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله يتي بسم الله الرحمن الرحيم والأسر الله يتي إنا رنسوا الزمن الأسر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم min sharrin wa khairi zamani shine lokacin da kai kawon ɗan adam ke afkuwa a cikinsa na alkairi ne ko na sharri wannan shekarun da ka kwashe arba'in ne wannan shekarun da ka kwashe hamsin ne wannan shekarun da ka kwashe sittin ne shekarun ka saba'in ne ko tamanin ne ko ɗari ne to waɗannan shekaru su ne zamanin ka Allah ya ce wal asiri ina rantsuwa da zamani kamar yadda muka karanta a surorin da Allah ya ta buɗe su da rantsuwa cewa duk lokacin da Allah ya buɗe wata sura da rantsuwa da wani abu daga cikin halittunsa to so yake ya ja hankalinka ka kalli abin da ya rantsi da shi ka kalli abin da ya rantsuwa da shi kallon abin da Allah ya rantse da shi zai bayyanar maka da kadaitakar Allah zai bayyanar maka da allantakan Allah zai bayyanar maka da cancantar Allah da bauta shi kaɗai. ba abokin tarayya to Allah fi ran da zamani domin duk kai kawanka zai kare ne a zamaninka fir'auna ma iya fir'aunancin zamanin sai Allah ya ce wal ina rantsuwa da zamani yayin da za ka yi kai kawon da za ka yi ka da za a yi Allah ce kalli wannan shekarun Allah ce na rantse da su don ka mai da hankali ka kalli mai bai faru a shekarunka baban amur shekarun da aka baka idan bacci kake ma ba za su tsaya ba su idan karatu kake ka taimaki kanka idan ka je ka kwanta don bacci kake lokacin ba zai tsaya ba in ma a bacci kake zai kare idan aikin alkhairi kake lokacin zai kare idan aikin sharri kake lokacin zai tsaya bai taɓa jiran wani ba iya zamaninka zuƙansa ake a masallaci kake zuƙansa ake a gidan sinima kake ba zai jira ka Allah ya ku kalli zamani ku kalli abin da ke zuwa a cikin zamani duk abin da ka aikata a lokacinka shi ne bakin rabonka alkhairi ne ko sharri idan mace ce wata rana tana gidansu a lokacin tana budurwarta a lokacin tana yayinta idan manema hudu ko biyar suka zo kofar gidan duka sun zo wajenta ne bayan shekaru biyar ko shida idan waɗansu maneman suka zo sun zo wajen ƙanwarta ce to idan wannan lokaci da Allah ya baki na lokacin da za ki yi yayinki sai kuma baki kulla makanki alkhairi ba ya wuce ya wuce ke wal asr Allah yace ina rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr Allah yace lallai dan adam yana cikin bakar hasara innal insana lafi khusrin ay innal insana lafi halakatin Allah shi dan adam na cikin wata muguwar halaka yana cikin wani tabewa dan adam yana ya shiga halin kakani kai yace ba zai rahuta za ku zo ku ji iya abin da dan adam zai yi kawai ya tube wannan rigar asarar makar asara mafi muni shine a ce ba kai addini asara mafi muni shine a ce ba kai addini asara mafi muni shine a ce baka yi addini ba Allah ya ci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga mu al'umma qul innal kafirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah لهم من فوقهم زلل من النار فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون الله يسيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم قل كفدا مع الأمرك إن الخاسرين للي أثار الروح الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة su ne wadda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu da Allah ya musu tanadi a gidan aljanna ala Allah ya ce ku saurara ku ji zalika huwal kusuranul mubin Allah ya ce wannan ita ce asara ololo wa yayi asara Allah ya ce dan wuta to wuta kuma ana shiga ne idan ba a yi addini ba amin qul Allah ya ce ka faɗa ma al'ummarka innal khasirina lalle asararru allazina kasiru anfusahum sune waɗanda suka yi asaran kayukansu wa ahalihim suka yi asaran iyalansu yawmal qiyama a ranar alkiyama ala Allah yake ku saurara ku ji zalika huwal kusuranul mubin wannan asaran ita ce asara a fili a ce ka zama dan wuta Allah yake kayi asara a fili lahum min fawqihim zulalun minan nar Allah yake gare su akwai wani hadiri da gajimare na wuta a samansu wa min tahatihim zulalun Allah ke ta su akwai hadiri kaga dai hadiri ko na ruwa baka taba ganin hadiri ta ƙasa ba Allah ke to akwai hadiri lahum min fawqihim zulalun minan nari akwai hadiri da gajimare na wuta a sama da su wa min tahatihim zulalun ta kasa da su Allah ke akwai hadiri zalika yukawwifu Allahu bihi ibadahu Allah yace wannan fa shine abinda Allah ke tsoratar da bayansa da shi ya ibadi fattaqun Allah ke bayina ku ji tsoro na inda to wannan ita ce asara ita ce fallasa mafi muni a rayuwar mutum a ce yau wannan rayuwa ka gama ta an ci kasuwarta an gama kuma an je an koma wuta Allah ce kasuwa fa ma rabbi tijaratu Allah ce kasuwa ba a cire ba ba innal insana lafi kusurin, Allah yake lallai dan adam kowane mutum Allah yake yana cikin asara innal insana lafi khusrin kowane mutum Allah yake yayi asara al-imam iya yace wallahi inda a ce Allah bai saukar da wata sura a ƙwar'ani ba sai wal asil ya ce ta ishi mai hankali ya bi hanya tiryan tiryan ya samu tsira a ranar ya ce inda Allah bai saukar da wani abu a ƙwar'ani na'ama mutane wa'azi ba sai suratul asiri ya ce to da suratul asiri ta ishi mutum ya shiga ruwan hankalinsa ya je ya samu tsira a ranar alkiyama Allah ya ce innal insana lafi kusurin lalle dan adam yana cikin asara wane ne zai kukuta daga cikin wannan asaran ya Allah ya ce illallazi na amur sai waɗanda suka yi imani illallazi na amanu sai waɗanda suka yi imani malamin musulunci suka ce imani yana zama ne a wurare uku a wajen musulmi kafin Allah ya karɓe shi a matsayin imani annal imana i'tiqadun itikadin jinan wa nufkun billisani, wa amalun biljawari. jawari imani Allah bai taɓa karɓan imani a matsayin imanin da zai amfane ka ba sai ya shiga cikin waɗannan gaɓoɓi guda uku na farko ya zama ka ƙudurce imanin a zuciyarka abu na biyu ka furta da bakinka shine kalmar shahada na uku ka aiwatar da shi a cikin ayyukanka idan imaninka bai shiga ɗaya daga cikin waɗannan gaɓoɓin ba ba zai amfane ka ba a ranar alkiyama jama'a cewa Allah yi innal insana lafi kusur Allah ce dan adam yana cikin asara ya yi asara za ta jike mishi a duniya za ta jike mishi bayan ya mutu waye baya cikin asaran na farko Allah ce illallazi na amanu sai waɗanda suka yi imani to don ce to ai na yi imani shi imani kafin ya amfane ka ranar alkiyama sai ya zauna a waɗannan gaɓoɓi guda uku gaɓar farko ya zama ka ƙudurce shi a zuciyarka na biyu ka furta shi da bakinka na uku ya shiga cikin ayyukanka ko da ka ƙudurce shi a zuciyanka ka furta shi da bakinka to akwai aikin da za ka yi ya warware wannan imanin ya zan bai amfani ka ko da ka kudurce shi a zuciyarka ko da ka furta shi da bakinka akwai ayyukan da za ka aikata su warware wannan imanin ya zan ba zai amfani ka kuma don ka kudurce ka furta ba imaninka ba zai amfane ka abin da ya faru da babban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan abu talib sai da ya bayyanar ololo duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zuri shi gaskiya daga cikin abin da ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zuri shi wa arafta dinan adi araftu bi annahu min khairi adiyanil bariyat dinan yace ka zo da tallan wani addini kadi araftu bi annahu yace kuma ni na sani a cikin kokon na, min kairi adiyanil bariyat dina duk addinin da mutane suke a duniya na ne na gaskiya wa da autani yace muhammadu na ka kiraye wa araftu bi annaka nasihi na kuma yadda cewa nasiha kake wala laqad yake kuma duk abin da ka gaya mini gaskiya ne wa kunta ma'amina. amina kan ka zan haka ma kai aminin ba ya yadda ko bai zira saboda ka annabi yana ce yace babba ka ce la ilaha illallah kalimatan uhaddu laka biha inda Allah yace zan dauki kalmar in fita filin kiyama tun da gashi ka kudurci in ce ka fa ila ila to amma duk wannan maganganu da ya faɗe su tun da bai furta la za illallah ba to kuma bai zan a cikin masu imani dole in uwa imani da muke kira kullum imani imani imani sai ka kudurce shi a zuciyarka furucinka ya furta imaninka sannan ka yi aiki da wannan imani to wai menene wannan imanin da za a kudurce shi a zuciya a kuma furta shi da baki a kuma shigar da shi cikin ayyuka mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim hadisin umar قال يتمشي يا محمد عليه الصلاة والسلام فأكبرني عن الإيمان yace ni ka ban labari game da imani imanin nan da ake cewa mutum sai ya kudurci imanin nan da ake cewa mutum sai ya furta shi imanin nan da ake cewa sai ya shiga cikin aikinka fa akbirni anil imani ban labari mai imani fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sai yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi annabi ya ce wannan shi ne imani an tu'mina billahi ka yi imani da Allah abinda ake so game da imani da Allah ya zauna a zuciyarka ɗan uwa ne ka yarda akwai wadda ya halitce ka kana da Allah ka kudurce a zuciyarka kana da Allahnka wadda ya halitce ka wadda shi yake renonka shi yake kula da rayuwarka kaga mahaifiyarka tun da take ba ta taba ganin karuwar tsayinka ba daidai da kyaftawar agogo tun tana goyonka kawai ta ga yanzu bai kamata ta goye ka tun tana kwana ɗaki ɗaya da kai kawai ta ga bai kamata ta cigaba da kwana ɗaki ɗaya da kai ba wata ran sai ka zo ka ce mata ka ga matan da kake so ka wa yake kula da girman kafafunka kar ɗaya ya fi ɗaya tsayi wa yake kula da girman hannayenka kar ɗaya ya fi ɗaya tsayi wa yake kula da girman kunnuwanka kar ɗaya ya fi ɗaya tsayi shi ne wadda ya yi ka to kai da akwai mai kula da kai an taɓa baka wani magani na ƙara tsayi a gidanku ka yarda cewa kana da Allah kana da wadda ya halitte ka abu na biyu ka yarda wannan Allah shi zai ɗauki ɗawainiyanka ka ƙudurce a ranka wannan Allah da ya yi ka baka roƙa ba ya baka idanu baka roƙa ba ya baka ji baka roƙa ba ya baka hankali baka roƙa ba ya baka hannaye baka roƙa ba ya baka kafafun da zaka yi tafiya a kansu to ka yarda cewa kana da mahalicci wadda shi zai ɗauki ɗawainiyanka yadda da haka shi zai sa ba za ka yi huru ba ba za ka yi ɗaya ba yarda da haka shi zai sa ba za ka yi mai gidan da zai hana ka yin sallah ba ka yarda cewa kana da Allah wadda ya halicce ka shi ya ɗauki rayuwarka ya gudanar da rayuwarka ka yarda cewa kana da Allah wadda shi ne zai ɗauki hidimar rayuwarka baki ɗaya wannan shi zai sa ka kaɗai ka yarda wannan Allah ka yarda wannan Allah shi kaɗai ne abin bauta ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah ba za ka bauta wa ƙasa ba ba za ka bauta mu kowa ba abin bautanka Allahnka ka yarda cewa wannan Allahn da ya halicce ka wadda shi kaɗai ya cancanci ka bauta mishi yana da sunaye yana da sifofi maɗaukaka masu tsarki wadda suka keɓance shi wadda ba za ka siffanta waninsa da wa'annan sunaye ko sifofi ka ƙudurce a ranka an tu'mina billahi shine kai imani da ka yarda kana da wadda ya halice ka ka yarda kana da allanka ka yarda allanka cutuwarka da amfanuwarka na hannunsa baya hannun wani in ba hannunsa ka yarda cewa bukatunka suna ga Allahnka shi kaɗansa ka yarda cewa wannan Allahn shi kaɗai za ka bauta ba abokin tarayya ka yarda cewa ba za ka mishi tarayya cikin sunaye ko sifofinsa an tu'mina billahi mala'ika jibril ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban labari akan imani yace to imani an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi yi imani da mala'ikun Allah Allah ya halicci mala'iku da ya wakilta su kan hidimomin bayinsa da kuma bauta da ibada wadda yake ɓance su ka yi imani akwai mala'iku mala'iku Allah ya halicce su ne da haske ɗan adam an yi shi ne da laka aljanu an yi su ne da wuta annabi ya ce kulikatil mala'ikatu min nurin an halicci mala'iku da haske yi imani da waɗannan mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su ba su saba ma Allah yi imani waɗannan mala'iku yusabbihuna na laila wan nahara la turun bauta suke tasbihi suke Allah ke su ba su gajiya da bauta ka yarda waɗannan mala'iku

inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah yace alhamdulillah fatiri samawati wal ardi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah makajin sammai da ƙasa shi ya kero su bai taba gani abun wani fatiris samawati wal ardi wanda ya kagi halittar samai da kasai ja'ilil mala'ikati rusulan wanda ya sanya mala'iku suka zama daga cikin manzanninsa da Allah ke aikinsu da sakonsa zuwa ga annabawansa da manzanninsa uli ajnihatin Allah yake ma'abuta fi kafikai masna wa'yansu fifikin bibbiyu wasu lasa waɗansu uku uku kai da yake ka saba ganin masu fifike biyu ba zai dame ka ba amma in an ce wasu lasa masu fifike uku uku zai ka ce ɗayan a ina za a makala shi kuma an makala shi waruba Allah ya ce waɗansu suna da fikafikai hurhudu a hadisin muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga mala'ika jibril ya ce na gan shi da fiffike ɗari shida kuma in zai tashi duka sai ya fifita su har makadan duniya da kake gani wannan akwai wacce take da su ɗaya kuma akan su duka take tafiya yazidu fil kalbi ma yasha Allah na ƙari a cikin halitta kan abin da yake so inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai da komai a cikin waɗannan mala'iku akwai wannan nazi'ati garka akwai wannan nashi'ati na shi'a akwai wasabi hati sabaha akwai fasabi kati sabaka akwai falmu ti amra department department Allah yi su akwai mala'ikun da suke kula da harkar arzikin bayi manzon Allah yake mala'ika mai ta'il shi ke kula da wannan ma'aikata akwai mala'ikun da Allah ya wakala su aikin su rubutu akan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin daga cikin su akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su dinga kula da lafiyar la hawla wala quwwata shine lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah idza arada Allahu bi qawmin su'an fala maradda la Allah ya ce lahu ailin insani mu'akibatun Allah ya ce akwai waɗansu mala'iku canjin duty akan ɗan adam min bai ne da min kalfi suna gaba gare shi da baya gare shi yahfazunahu min amrillah ai yahfazunahu bi amrillah suna kiyaye shi da umarnin Allah idan mashin ya yi kanka sai su ture mashin idan mota ta yi kanka sai su ture wadda Allah ya kaddara za ta buge ka sai su ba ta waje idan kunama za ta harbe ka sai su tsinkayar da kai idan maciji zai cije ka yi su tsinkayar da kai wadda Allah ya kaddara faruwarsa nan kuma sai su barka da kaddaran Allah waɗansu Allah ya wakilta su su dinga kula da lafiyar su dinga kula da gudanar ku waɗansu Allah ya wakilta su su dinga kula da zubar ruwan sama hadisin al-Imam Tirmidhi malam Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisi hadisin Abdullahi dan Abbas yace aqbalat yahudu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wata ran yahudawa sun yi tawaga sai suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu sai suka ce ya abal qasim suka ce ya baban Al-qassim? alkasim akbirna anir ra'adi ma huwa ka ba mu labari menene ar-ra'adu menene araduwa kala yace musu malakun minal mala'ika muwakkalun bi sahab ar-ra'adu wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah da aka wakilta shi ya dinga kula da hadiri da gajimare ma'ahu makari ummin nan annabi ya ce musu yana da wata bulala ta wuta ya suku biha sahab haisu sha Allah da wannan bulalan yake kora hadiri duk inda Allah ke so aiwa in an ce Kano sai ya kawo hadirin Kano tukunne ban shi fakaru sai suka ce fama hadha saut alladhi nasma to wannan rugugugu da muke ji a cikin shi kuma mini kala ya ce musu zajjuruhu Sahab iza zajjarahu a wanda ya yake ma gajimare ne in yana so a yi kwana ko a yi riba hatta yantahiya biha haisu umira har ya kai shi inda aka umarce shi kalu sadakata suka ce kai gaskiya baban alƙali to ka yi imani cewa Allah ya halicci mala'iku ya wakilta mala'iku a kan hidimomin bayinsa da bautar wa kutubihi kai imani da littattafan da Allah ya so kai imani da alkur'ani alkur'ani babban kundi ya hadi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salami Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah ya ce kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin Allah ya ce lalanku albishirinku ga wani haske ya zo muku daga wajen Allah wa kitabun mubin da wani littafi mabayyani wannan hasken shine manzon wa kitabun mubin ga wani littafi mabayyani wadda zai ba ku mafita a rayuwa yahdi bihi Allah ai yahdi Allah bil Qur'an da wannan alkur'ani Allah ke shiryaswa man istaba arjuwanahu duk wanda ya bibiyar dan Allah subulas salami hanyan hanyoyin aminci da zaman lafiya yahdi bihi Allah man istaba arjuwanahu subulas salami da wannan alkur'ani Allah ke shiryas da waɗanda suka bi hanyoyin yardan Allah hanyoyin aminci da zaman lafiya wa yukrijuhum min az-zulumati ila an-nuri bi iznihi sannan yakan fidda su da wannan littafi daga cikin dubbai zuwa ga haske da izininsa? sa wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan na datar da su zuwa gare shi kan hanya madidai alqur'ani shine hablullahi al-matin kai imani da alqur'ani maganan Allah ka yi imani alkur'ani shi ne tudun mun tsiran al'ummar manzan Allah sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne tudun mun tsiran al'ummar manzan Allah sannan ka yi imani da dukkan littattafan da Allah ya suka kun ji Allah ya ce wadda kawai ba su cikin asara ba wadda suka yi imani ba to yanzu muna bayani akan imani wa kutubi kai imani da littattafan da Allah ya suka at-taura littafin Allah inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Allah ya mun saukar da at-tauran nan at-tauran nan Allah yake ita ma akwai haske da shari'a yana bayanin annabi Isa yace wa atainahu injila fihi hudan wa nur shi ma annabi Isa Allah ya mun bashi shi ma akwai haske da to dama mu ka'idan mu da Allah ya ajiye mana sifar mumini wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar maka me aka saukar wa manzo Allah alqur'ani da sunna wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar kafinka. dukkan littattafan ka yi imani da su kowanne daga cikinsu maganan Allah ne kuma shiriyar Allah ne kuma tsira ne ga al'umman da aka sauka musu da wannan wa rusuli ka yi imani da manzannin dukkan manzannin Allah ‘yan aiken Allah ne kuma Allah yana aiko su ne domin a shirya da bayi zuwa ga tafarki madinaci wale mil ka yi imani da ranar ƙarshe ka yi imani da a tashi ka yi imani akwai hisabi ka yi imani akwai kitasi ka yi imani akwai au a ranar alkiyama na ayyukanka na alkhairi da na shari ka yi imani akwai raba littafi in ma ka karɓa da hannun dama in ma ka karɓa da hannun hagu ka yi imani akwai hawa siraɗi ka yi imani akwai wuta ko alfari wa tu'mina bilƙadari qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa mai daɗinsa da mai mai daɗinsa da mai annabi ya ce idan da za ka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari, Allah ba zai karɓi addinin ka ba ranar alkiyama sai ka yi imani da ƙaddara ɓangaren alkhairinsa da sharrinsa wannan shine a cikin suratul hadid Allah ya ce ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum لكي لا تأسوا على ما فاتكم Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wani abu da zai afku a duniya in ko ya afku a akan babu abin wata musifa da za ta afko wa duniya ko ta afko muku a kanku illa fi kitabin min ƙwabli an nabra'aha Allah ya face faruwan wannan abin yana rubuce a lauhul mahfuz Allah ce kafin mu halicci hali, kan ayi ka an tsara ku abinda za ka samu da abinda zai samu inna zalika ala Allah yasir hakan kuma abu ne mai sauki abun Allah ya bada wannan tsari kamar wani ne ya tambayi Allah yace Allah to me yasa kake yin haka yace likaila ta'asau ala ma fatakum don kar ku dinga bakin ciki da damuwa kan abin da ya subce mu wata rana ka fito za ka zo karatu sai aka buga maka waya aka ce maka mahaifiyar ka na ka? sai ka koma ba ka samu ba da ka zo sai ka samu bayan an tashi a karatu kowa an ba shi jib jib jib kai ka nan Allah ya ce abin da yake so ka sani ba a rubuta jib din da kai ba ne kawai ba a rubuta da kai in an rubuta da kai dole a baka dole a baka annabi ya ce kar jinkirin talauci jinkirin arziki ya sa ku fara neman kuɗi ta hanyar haramu annabi ya ce kafin ajalin ka ya tsare ka sai arzikin ka ya tsare kafin ku yi kitfis da ajali annabi ya ce sai ka yi da arzikin ka ba wanda zai daga kafa in ji annabi ya bar duniya sai ya cinye duk abin da Allah ya bashi wannan abin da kake tabi ta hanyar haramun ne in ka kwantar da ka za ka mallake shi ta hanyar da Allah ya yarda da shi likaila asau ala ma fatakum don kar ku dinga bakin ciki akan abin da ya subce muku wala tafrahu bima ataku kar kuma ku dinga alfahari da abin da Allah ya ba kar kuma yanzu don ka samu wata dama ka samu wadata ka samu ɗaukaka ka dinga walakanta bayin Allah Allah ya ce a'a kawai an rubuta ne za ka zama haka ba dabararka ta sa ka samu wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakur Allah bai son duk wani mai alfahari ne to kai imani kaddara ta kowane janibi abinda ya zo da shi ka tsaya a kai dama kaddara malamin musulunci suka ce tana da wani asali da gaba aslun qabla al-maqdur wa aslun ba'da al-maqdur asalin farko kafin waƙi'ar ta ana so waƙi'ar ta same ka kana da wani tushe da ka zama a kai kafin abin ya afku da kai to a samu kayi wa kanka tike tirke da wannan asali ne asalin ƙabilar makazin ka rike wani asali ka rike wani asali kafin kaddaran da ba jama'a mun bayyana al isti'anatu wal isti'azatu billahi ala alal maqdur kana ci da roƙon Allah neman taimakon Allah neman tsarin Allah a akan duk musifar da za ta taso karka jira sai ta faru kace za ka yi wannan asulun ne a game da annabi sai yara. duk mai addini ya al-isti'anatu billahi wal isti'azatu billahi alal makaru neman taimakon Allah da neman tsarin Allah akan abin da Allah bai kaddara maka idan an kai fito zai fi fama da su bayan ka yi kwana da shi sai ka ɗaga hannu ka ce Allah ka tsare mu rayuwar wani Allah ka tsare shi daga fitinar wannan zamani Allah ka tsare shi daga sharrin masu sharri Allah ka tsare mishi lafiyarsa da tunaninsa Allah ka tsare mishi hankalinsa ba sai yaron ka ya fara zama ɗan iska za ka fara addu'a aslun qabla al-maqdur kafin fitinar ta kunno kai to ka kafe da roƙon kafin fitan mutu kullum shi yasa annabi yake cewa Allahumma hadina fi man hadaita wa atina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina bi rahmatika sharra ma qabaita Allah duk danja da za ta kulle kai Allah ka rufa mana asiri ka tsare mu ba sai gidanka ya kama da wuta ka addu'a ka kake da addu'a ka sai ba sai jarin ka ya kare ka kake da addu'a ka yi addu'a ka sai jarin ka yi ba sai gonar ka ta tsola na church kuma ka fara addu'a shi ne ta'arraf ila Allah fi rakai ya arifka bi shirka Allah ta tun kana zaune lafiya yi alaka da ni in ka shiga matsala sai in kula da kai lokacin da ka shiga matsala ba ka da natsuwar da yau za ka iya ma addu'a ka don shan ɗin karɓar addu'a sai zuciyarka ta zama tana natse ba ta rafkani jama'a muna fahimta wannan kafin abin ya taso yi ta shan kansa da roƙon Allah ka yi ta shan kansa da addu'o'i yana daga cikin zikiri da annabi ya bayar a cikin askar su ake masa zikirin da za ka yi in ka tashi daga bacci da zikirin da za ka yi in dare yayi safe da yamma annabi ya cika kula da safe kai da yamma kai Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awlati wa amin rawati Allahumma hafzni min bayni yadayya ومن كلفي وأن يميني وأن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي النبي سكير سكير اللهم يا الله إني أسألك الأفوى والعافية في الدنيا والآخرة الله إنا روحك أفوى أفوى شيني الله كردك أبن لي كرامة شيني أفوى متين يا مكة ليتي a madadin karama sai ka yafi domin Allah azizu ne zuntika shi duk abin da kai in baka bashi hakuri bai kan rana ai shine yake fir'auna falamma asafuna in takamna minhu Allah ke da suka fusata ni sai na rama fa agaraqnahum ajma'in yadda sai na nitsar da su arwa Allahumma ya Allah inni as'aluka al-afwa wal afiyata bid dunya wal akhirah Allah ina roƙon afwa Allah ka dinga mun afwa Wal'afiya, Allah ina roƙonka zaunar da mu lafiya fi duniya wal afiya a duniya na Allah in zauna lafiya a lahira in koma Allah ka zaunar da mu lafiya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini Allah ina neman afwa ina neman afiya zaman lafiya Allah a addini Allah karka sun tunan da na sa kuma ya bani da addini Allah kar aikin nan da na fara kuma ya raba ni da addini na Allah kar wannan daura da na fara Allah ya raba ni da addini na as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya Allah ina neman afwa Allah ina neman afiya a duniya Allah hada hada rayuwa na Allah ka kauna da bila kar wannan kasuwan ta zama ta hana ni karatun alqur'ani kar wannan kasuwan ya zama ita ce sanadiyan fitina wani kudin sa shine sanadiyan hawan jinin wani masifar rayuwarsa arzikin da Allah ya bashi ita ce fitinar rayuwarsa Allah to ka sani as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa duniyaya, wa ahli wa mali Allah ka ban afiya ka mun afuwa da ka ban zaman lafiya a cikin iyalaina da kuɗina Allahumma astur awrati Allah ka rufe mun tsiraici tsiraici ba al'auran ka bane kawai tsiraici akwai abin da yarka za ta je ta yi a gaskirankin ka ya fi maka sauki a kan abin da za ta maka wallahi ba akwai abin da ɗanka zai maka ka kwaɓe tsirara a anguwar kowa ya ganka ya fi maka sauki kan abin da ɗanka zai yi maka Allahumma shi a wani Allah ka mun kar na ga mummunan gani ko mummunan a rayuwa wa amin rau'ati Allah duk abin da nake fargaba Allah ka amintar da shi ina fargaban kar dani na kare Allah ka amintar da ni ina fargaban kar wani ya mun kafar angulu abin aiki Allah ka amintar da ni Allah ina fargaban kar gona na ba ta yi kyau ba Allah ka amintar da ni Allah ina da fargaba akan tarbiyyar ƴaƴana Allah ka amintar da ni Allahumma fa Allah ka ka tsare min bayni yadayya gaba gare ni wa min kalfi da bayana wa an yamini ta dama wa an shimali ta hagu wa min fauki ta sama wa uzu bi azamatika Allah ina neman tsarinka ka tsare ni da girman ka Allah min tafi an uktala min tafi kar dan cin kafa ya ci kafa na ban sani ai ka tare ko ido annabi ya ce in ka tashi da safe ka yi wannan addu'ar in sau arba'in aka ce kai a rana ai da ka in kana da hankali in sau arba'in aka ce kai in kana da hankali haka annabi ya bada lakani idan za ka kwanta bacci ka karanta kulhuwar lahu uku falaki uku nasi uku ka shafe jikinka in na je zan shafa sai in cire da gana da addini in mulke jikina mata na su malan kaman wani basilin na ai zan shafa shi ma sama da basilin annabi ne yake ka shafa kai kana jin babu sirri a ciki kar ka shafa ka gani annabi ne yake ka shafa wa a'udhu bi azamatika an uktala min tahti Allah ina neman tsarinka Allah kar a ci kasa na ta kasa annabi yake da safa kai da yamma kai da safa kai jama'a muna fahimta eh saboda haka al'asulun qabla al asali kafin abin ya faru ka tsaya ka tsare kasuwarka ka tsare gidanka ka tsare lafiyarka ka tsare aikinka da roƙon Allah to abu na biyu bayan kuma wani abu ya faru da kai na wajiya to abin da ake so kuma kai hakuri kame da al'amarin zuwa Shi ne asulun ba'dal maqdur bayan abin ya faru in gobara ka tuna kai a sanin ka sau nawa kuke zuwa kashe gobara gidan mutane idan ɗanka ne ya mutu kai ‘ya'yan mutane nawa aka yi sallah da kai uban mutane nawa aka yi sallah da kai matan mutane nawa aka yi sallah da kai to kai ma sai ka rana shi kanka sai ka zauna da mala'ika jibril ya ce an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil ati, wa tu'minu bil qadari wa sharrihi wannan shine bangaren imani to wannan abin da muka karanta sai ka kudurce shi a zuciyarka kuma ka furta a bakinka kuma ya shiga cikin aikinka idan aikinka ya je ya warware wani abu cikin wannan to imanin ka zai Allah yake illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani ina mun fahimci imani wa amilu salihati Allah yake kuma suka yi ayyuka na kwarai wa Aminu salihati bayan imani imanin shi kaɗansa kuma ba zai ba ta fast mark sai ka haɗa wa amilu salihati da ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai malam muhammad aminu sunki yake suma suna da sharuɗa guda uku kafin aiki ya zama al'amalu sa'i abu na farko abu na farko ya zama kayi aikin kayi aikin kana mai imani da Allah aikin wadda ba musulmi ba Allah bai shine na kafaru wa saddu an sabilillahi a a'malahum Allah ya allazina kafaru wa saddu an sabilillahi waɗanda suka kafirce ma Allah suka yi saddu suka kange bayin Allah daga addinin Allah a balla a amanahum Allah ya ɓata duk ayyukan su sai ce wallazina amanu wa amilu salihat ba waɗannan a balla a amanahum an bata aikin su ba to nawa zaka karba Allah yace wallazina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani suka aikata aikin kwarai Allah to su wane ne masu imanin yake wa amanu bi nuzila ala muhammadin su ne wadda suka yi imani da abin da aka saukar wa muhammadin na da shi na kan su biyu saboda ka sharaɗin aiki sharaɗin aiki ya zama akwai imani da abu infaki da kafirai ke yi a duniya sun zo sun yi bohol bohol kyauta sun raba gidan sauro kyauta sun raba scholarship kyauta Allah ce masalu ma yunfiquna fi kuna fi haɗe ينفقون في قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت masalu ma yunfikuna fi hadhihi alhayati ta duniya, Allah ce misalin abinda suke infakinsa sa a nan rayuwar duniya kamar salimi Allah ce kamar wata iska ce fi sirru da take da gobara a cikin ta ko take da tsananin sanyi a cikin sabar har ta kaunin zalamu fasu wannan guguwar da ta zo da wutan da ke cikin ta ko sanyin da yake cikin ta sai ta afka gonakin waɗansu mutane da suka zalunci kansu a halakar ta halakar ta an amfani gonar Allah cikin misalin infaki saboda ka abu na farko ya zama aikin da za ka yi ya ginu a kan dama kan imani da Allah abu na biyu ya dace da karantaswar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya yi muwafaqa lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da abinda annabi ya yi na uku kuma ka yi shi da ikilasi don Allah alal da hujjinin ka ka yi shi don Allah domin ko aikin Allah ka yi in ba don Allah ka yi ba Allah ba zai biya ka ba a duk aikin da za ka yi kafin ka fara aikin sai ka kudurce za ka yi shi ne don neman da Allah za ka yi shi don ka samu sakamakon ranar ƙarfiya ba za ka yi shi ne don ka dubiya kuma ba za ka yi shi ne don ka ba wani haushi ba kuma ba za ka yi don ka biya bukatun wani ba amma wadda ya ce a yi abin za ka yi da shi to shi ne Allah ke biya saboda abu na farko aikin ya samu imani abu na biyu aikin ya dace da karanta suwan sunna abu na uku ya zan kuma an yi shi da ikilasi to shi ne al'amalin sali illallabi na amanu Allah ce sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai wata wasau bil haƙƙi suka ma junansu wasiya da gaskiya kamar nasiha siya matsayi ko kun yi imani da Allah ko kun aikata ayyukan alkai wallahi matukar kuka ajiye umarni da alkai da hannun da mummunan aiki alkai ba za ku rabauta wa injimar da sai ka yarda a yadda muke zaune a nan ɗan uwantaka na musulunci za mu iya kiran ka maka kuma ka yarda ka yi sai na yadda za ku iya kira na ku gaya mu in yadda aran ma ya yadda wallahi har abada duka muna cikin asara sai mun cika wannan sharadi wa tawasso bil haqqi sai mun yarda za mu yi junan wasiya da gaskiya mutum ne kan masa ko sa tana gida ba daidai ba ko tana gida ba akan lokaci ba sai a ji a zama shi sai shi wani ba haka ya kamata mu din nan ba za mu zo da ido irin waɗannan abubuwa suna faruwa tsakanin muna almajirai ko muna amma bai kamata wacce ta dinka kaza ba sai ci Allah ya saka muku alheri kuma ai ba sai ku gyara kai ma ai uba ne duk ran da kaga abin nan ba ka gyara shi hukumar islamiyya annabi ya ce masu laifi da waɗanda ba su laifi in da su ja bakin su su yi shiru annabi yake kamar kwale-kwale ɗaya suka shiga mai hawa biyu waɗannan suna sama waɗannan suna sama su masu ɓarnan su ne a ƙasa sai su dinga roƙon na sama wadda su suna ganin teku suna ganin kogi su ce kusan mana ruwa mu sai su sa botiki su ɗiba sai su ba wanda suke gidan ƙasa an jima su ce kusan mana ruwa su ƙara musu can da suka gaji sai suka ce kai kun dame mu ba za mu ɗiba ba sai na ƙasan suka ce to kun yadda mu ɗola jirgin mu sha ruwan ta ƙasa annabi ce idan sun bar su su na saman za su tsira ne to haka in babu wasiya da wa'azi al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wallahi da masu laifin da wanda ba su laifin duka haka ake girma wata ran sai na abubakar ne ce wata abin da kuma ya ce fa akwai wata aya a ƙwar'ani da na fahimci da yawa daga cikin kuma su fahimci ya ayyuha allazina amanu la yajurukum man dalla idha hadaytum ya ayyuha allazina amanu alaykum alaykum anfusakum la yadurukum man dalla idha hadaytum إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا الله يتي ياكو ولا سكي إيماني الله عليكم أنفسكم وجد كم كتاري كم كتاري لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ودي يبتي بزي تشوتك ده هو إن كنت شيئا أبو بكر يتي تبنى من جباب كرم آية بكو بكو بسرة كنا فسرة كبيرة تكيوا kar ku ɗauka ayan ta ba da certificate ne akan kai in baka sakon Allah baka laifi to ka zura wani laifi ya ce har in kuka ga munkari kuka ga azzalimi ko kuka ga mummunan aiki ba ku gyara kun canza ba to Allah in ya zo hukunci duka yake cikin cikin ba kuna ji waccar asarar da Allah ya faɗa a farkon suratul asr ce wadda baya ciki wadda ya imani mun ji bayani akan imani aiki mai kyau mun ji sharuɗan aiki zama mai kyau sai ce wata wasu bin haƙi kuma sharaɗi sai in kuna wasiya wa junan ku sai ka buɗe wannan ƙofar ma maƙwabtanka ka buɗe wannan ƙofar ma ƴan uwanka duk wanda zai gaya maka gaskiya kana shirya ka duk wanda zai gyara maka kana shirya ka wannan na cikin sharaɗin ka fita a cikin asara yana cikin sharaɗin ka fita a cikin amfanin ka baban Allah sai ke shi idan muka ɗauka cewa za mu dinga karatu mu tashi kowa ya ji abin da ya gada ba wallahi ba mu duk barnan da zai ke faruwa a cikin garuruwan mu kowa ya kama da bakin sa duk ƴan matan da suka ake cikin sanin su ai yaran gani to amma wannan ba zai ce ma wannan kowa ba wannan ba zai ce ma wannan kowa damuwar sa addinin mu ne yake ba qur'anin mu ne ce. ba da ku mu fita a cikin asara ta duniya da lahira har sai mun yi wasiya mu wani mu me yasa ba za mu jira ba yau a anguwa ka rasa dottawa a anguwa ka rasa dottawa da za su haɗu su dinga kiran mutanen anguwa suna musu fada kowace anguwa ka za ka samu akwai 'yan kwamiti na tuntuɓar mutan nefa sun yi kwamiti na ruwan famfo sun yi kwamiti na menene amma ba za ka samu kwamiti ɗaya na al'amari da ma'aruf wal nahi anil a anguwa ɗaya sai ka samu yarinya ta yi ciki sau uku duk anguwar babu wadda zai sa baki a cikin wadda ya mata cikin yana anguwar duk dattawan anguwar ba wadda za su je same shi su yi mishi a anguwan suna kallo ya bi yar wannan ya bi yar wannan ya bi yar wannan duk dattawan anguwan ba wa'anda za su zauna su kira yaron nan ko su kira uban shi su mishi magana ai kun zama dattawan biyu dattawan banza in dai dattakun ku ba za ku iya gyara ba ai ya zama dattakun banza a cikin anguwa ne yarinya za ta yi hira a kofar gida ko a bayan gidansu har sha ɗayan dare a rasa yanzu dattawan da za su kira banza su yi mishi magana idan ba ku aike shi ba ai kun girme shi a shekaru wani kun ma aike shi sai ku mishi ku ce mishi haka ba daidai ba duniya ba a mata to in kana so ka ga farfarɗin su in ba mutum ne ba yau za a dinga bin gidan ku sallama sallama in dai aka ce wai taruwan mu kungiyoyin mu akan duniyar mu ce ai mun yi asarar rai in dai damuwar mu ba za mu haɗu mu tattauna akan alkhairin lahirar mu da makomar mu da alƙiblar mu da makomar addinin mu ba sai in wata maslaha ta mu ta duniya ce to ai rayuwa ba ai ba tiri ba saboda Allah ya ce ba za mu fita a cikin asarar ba sai mun yadda cewa za mu yi wasiya wa junan mu da gaske za mu yi wasiya wa junan mu duk abin da na gani ba zai ubangiji kira ka ce maka abin da ka gani ba da za ka kira ka ce maka Allah ya ce wa tawasau bil haqqi sai sun yi wasiya amma dai kun fahimci Allah ya toge cewa wadda baya cikin asarar ne hadda wannan ko wa tawasau bil haqqi ku yi wasiya ma junan ku da kake kuna makaranta ne wani ne ya zo shi daga jihar wani ne ya zo shi daga limbu wani ya zo shi daga roka amma harkar akwai ɓaci ya bi wannan yarinya ya bi wannan yarinya ya yi rayuwa ba daidai ba ku zo ku kira shi Allah ya haɗa mu da kai ɗan uwan ta kana kuma addini ya haɗa mu da kai saboda abu kaza da abu kaza da abu kaza da kake ba daidai ba ne ka gyara rayuwar nan ba ka da tabbas za ka gama makarantar nan ko ba za ka gama a kira shi a mai faɗa kai kuma ka buɗe zuciyarka duk lokacin da aka nufe ka da wata nasiha ka karɓe ta da buɗaɗɗiyar zuciya wata wasu Allah ya ce wata wasu musamman sannan kuma sai sun yi wasiya waɗanda suka yi wasiya ma junansu da haƙuri haƙuri ba ku jawo zaune ta haƙuri maganin zaman duniya ba wallahi haƙuri maganin zaman duniya duk wanda ya ce bayan da haƙuri a rayuwa wallahi bai isa yi haƙuri ya kasu kashi uku haƙuri a kan addini kai haƙuri ka bi ka ba kanka haƙuri ka bi Allah shi ne kake ji a ƙwar'ani Allah yana cewa birin li hukmi rabbika birin li hukmi rabbika Allah ya ce ka yi haƙuri da hukuncin da ubangiji ya maka ya ce ka bar kaza Allah ce ka yi haƙuri ka bari ya ce ka yi kaza ka yi haƙuri ka yi wasbir li hukmi rabbika ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka ya ce kar a yi kaza ya ce a yi kaza ya ce kar a yi kaza ya ce a yi kaza to haƙurin farko shine ka yi haƙuri wajen bin Allah duk daɗin abin in Allah ya ka bar shi ka bar shi duk rashin daɗin abu in Allah ya ce ka yi shi ka yi haƙuri ka yi shi haƙurin farko shine ka yi haƙuri akan bin Allah wadannan sabar wasu ka awaci وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانية ويبرقون بالحسنة لهم عقبى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الله ابتغاء سنة سنة حقوية صبروا سكة تفكى تاران اليوم ناتي أبري الله تسنبر نا أمر تيسو أين الله تسنبر وأقاموا الصلاة الله تسنبر وأنفقوا مما رزقناهم sannan suna ta infaki daga abin da muka azurta shi kaga infakin nan dole sai ne da babu wanda bai so sirran wa alaniya sun yi infaki a sirrance sun yi a fili wa yadra'una bil hasanati sayi'a suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa ma'ana in an musu abin da ya cutar da su in sun tashi ramawa da mai kyau suke mai mata kaga dai suna da hakuri ulaika lahum uqbal da Allah ki wannan su suke da kyakkyawan kashi kai hakuri akan bin Allah kai hakuri akan bin abinda Allah ya ce ka bari kai wasbir li hukmi rabbika hukuncin Allah ya in yace abu baki kai hakuri ka hakuri na biyu hakuri akan kaddaran da Allah ya dace ka asbru ala qadar hakuri akan kaddara shine wasbir alama asaba kai hakuri Allah ci du'a baka ci lafiya baka ci a talauci baka ci damuwar rayuwa ne Allah ci wasbir alama kai hakuri Allah ci kai hakuri haƙuri na uku haƙurin zama da mutane haƙurin zama da mutane ka dinga juriya wajen zama da mutane ka dinga kwaikwayon rayuwar manzan Allah karka yadda mutanen anguwa su maka shaida ba da rikin karka yadda mutanen anguwa su maka shaida ba ka da haƙuri, kar wata ran baban amur a ce za a maka nasiya a angon ku a rasa wanda ne saboda suna jin ba za ka yadda ba saboda suna ganin za ka biya magana ka buɗe zuciyarka ka buɗe mu'amalarka yadda ko da na baya da kai ne zai iya zuwa ya gaya maka saboda ya san kana da buɗaɗɗiyar zuciya Allah ya ce ba a fi ƙullar wa rasulahu wa la tanazu wa tabshu wa tahabri wa wasbiru wasbiru wa ati'u Allah wa rasulahu Allah ya ce ku yi wa Allah da a fi manzon Allah wala ta tanazu Allah ce kar ku dinga yawan sai ce ku ce kar ku dinga yawan sa'in fatafsharu ai fatabuku Allah ce za ku yi rauni wata habari hukum ai ta talasha uwatu Allah ce karfin ku zai tafi wasbi Allah ce ku yi hakuri da jima wasbi Allah ce ku yi hakuri da jima inna Allah ma'a sabi Allah na tare da musu wala za'u, Allah ce kar ku dinga yawan musu yana sa gaba idan mutum ya ce maka gidansu na bakin kura gidan kuma hawa goma sha biyu to kai in ka kai karyar ne sai ya sa gidan yanzu shi kenan ba ya karyar ba sai in ya buka zuban ba alai ka to dan ka ce karya ne shi mai mene a bakin kuran akwai gida sama mai hawa goma sha biyu ne ba shi kenan ba ya karyar in ka yi musu sai ya damu ka kuma kun yi musu akan abin da laisa lahu da'watu fi dunya wala fil bai da amfani a duniya bai da amfani a lahira wala tanaza'u Allah ta karku dinga yawan sa'isa ku dinga yawan musu fatabshulu fatabshulu Allah ce za ku tarwa karfin ku ne za ku samu rauni sai ga wannan ya kama gabansa wannan ya kama gabansa wannan ya kama gabansa wata sabari hukum Allah ke karfin ku sai واصبروا الله يكفي هبل ان الله مع الصابرين كذوب على القران دي عندك دي وجزاكم بما صبروا الله يا مصطفى كي سبوا هبلهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم باب من باب الصبرية وتواصل بالحق سنة وثية مجونة سنة حقود دكتك وتواصل بالصبر سنة وثية مجونة سنة حقود دكتك to jama'a imamu shafi ya ce inda wannan suka, ita kadai allah ta masu hankali suka kalle ta ta ishe su jama'a ta isa ko ba ta to don allah mu dinga kokari mafi alkairin karatu shine wanda aka tashi a cikin aiki kuma wannan alkur'ani an saukar mana da shi ne don a shiryar da mu me ya amfanin mu karanta kowa ya tashi tafiya abin da yake so mafi alkairin karatu shi ne wanda ya shiga cikin aiki musulunci nan karka ga kankantan ku da za ku gyara ka ga yawan duniya da ta ɓaci musuluncin ya faro ne da mutum uku hudu biyar har ya iso inda ka ne da suka yarda za su yi gyara an kai shekara uku ba a wuce mutum ishirin biyar amma da suka yarda yau ga shi ya iso in mu masallacin nan muka ce mun yarda za mu yi addini tsakanin mu da Allah wallahi za mu yarda to Allah ya kiyaye da ba wannan shi ne ƙarshen suratul fatir abin da muka karanta shi ne Allah ba mu da da kuri Allah da fi ba mu ikon karanta ne da ba mu karanta subhanaka allahumma